mai suna darul ilmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafinmu mai suna al'ishimawi idan ni ba a manta ba a lokacin da ya gabata mun fara karatu ne akan abin da ya shafi mustahabban sallah to ba mu kammala mustahaban sallan ba sai lokaci ya mana halin nasan a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu ci gaba mun tsaya ne a daidai inda malam ɗin yake cewa walƙunutu da kuma karatun alkunutu a mazhabar malikiya a sallan asbahi a raka abin ƙarshe idan aka karanta fatiha da sura akan karanta alƙunutu wahuwa idan baka san alƙunutun ba lafazinsa wanda yake zaɓaɓɓe a gurin imamu na maliku shine allahumma ya allah inna nasta'inuka muna neman taimakonka ai bi ma'ana natlubu minka alma'unata ala muhimmatil umuri muna neman taimako ko agaji a gurinka kai kaɗai ya Allah a kan waɗansu al'amuranmu waɗanda suke masu mahimmanci wa nastaghfiruka sannan kuma muna neman gafaranka ya Allah muna neman gafaranka a bisa ga dukkanin laifuffukan da muke yi wanda muke yi na ɓoye da wanda muke yi a bayyane da wanda mu muka sani dama wanda ba mu sani ba Wani umino bika sannan haka nan kuma muna yin imani da kai ma'ana nusaddiku bi rububiyyatika muna gaskanta samuwarka ya Allah cewa muna gaskantawa lalle kai ne wanda ka ƙagi halittan abubuwa sannan kuma kai ne kake ba da tarbiyya ga halittu yanzu misali ko da girkin da matayenmu suke yi ku duba ga an maka miyan kuka ko miyan kubewa babu wata aya da take karantar da yadda ake haɗa miyan kuka babu wani hadisi daga manzan Allah alaihi wasallam wanda yake koyar da yadda ake haɗa miyan kuka wannan ilhama ne ko in ce ilhama ce daga gurin Allah maɗaukakin sarki wanda yake yi wa bayinsa abin zai baka mamaki shine ya aka yi ma ɗan adam ya gane cewa idan ya ɗauki ganyen kuka in ya busar da shi ya daka shi ya haɗa shi da daddawa da magi da wake zai yi daɗi so wannan shine abin da zai baka mamaki sannan sai ya ce wa na tawakkalu alaika muna fawwala al'amuranmu duka zuwa gare ka ya Allah ai bi ma'ana nufawwidu ilaika jami'a umurina muna fawwala maka dukkan al'amuranmu su ne alaika hakanan kuma muna yaba maka alkhaira kullahu akan dukkanin alkhairan da kai mana mu sani Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ta'uddu Allahi. la tuhsuha inda a ce za ku ɗauki alkalami da tawada da farar takarda ku ci gaba da lissafo ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za mu iya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanaka la si sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsika au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsarki ya tabbata a gare ka kai Allah ba za mu iya kididdige lissafo ainihin yabonka ba kamar yadda kai ka yabi kanka ya Allah shine ma'ana wani su ne alaikal alkhaira kullahu muna yaba maka a dukkan alkhairai da kai mana ya Allah na haka hakanan kuma muna gode maka ya Allah a bisa dukkanin ni'imomi da kai mana ku dubi ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana in faɗi magana ka fahimta ka faɗa in fahimta yanzu inda a ce zan juya hausan da nake yi in dawo yarenmu na barbacci yarenmu na bare-bari in ba wanda yake jin barbaci ba ko kuma bare-barin ba babu wanda zai fahimci me nake cewa kun ga wannan shi ma ai ni'ima ne babba haka nan kuma wani zaka gan shi ga kunnen ga komai duk maganar da za ku yi baya ji ga kuma wani nan an rufe masa idon baya kallo saboda haka nashkuruka ya Allah muna gode maka a bisa dukkanin ni'imominka wala nakfuruka haka nan kuma ya Allah ba ma kangare maka ba ma kangare maka ko kuma ba ma kangarewa a bisa ba ma butulcewa a bisa ga ni'imomi da kai mana wa nakhla'u Haka hakanan kuma muna kaskantar da kai ma'ana muna kaskantar da kawunanmu a gare ka wa nakhla'u hakanan kuma muna jefar da dukkan wato abinda ake nufi da wa nakhla'u shine muna jefarwa daga dukkanin wani itikadi wanda yake na sauran addinai duk wani addini da ba addinin musulunci ba ne muna jefar da shi ba ma kudirce shi a matsayin addini duk yawan mabiyanta wannan addini duk yawan kuɗin da ake kashe mata duk yawan masoyanta in dai ba addinin musulunci ba ne muna jefarwa babu ruwanmu da ita shine kalman wa nakhla'u haka nan kuma wa natruku man yakfuruka haka nan kuma muna rabuwa muna yin baran-baran man yakfuruka duk wani wanda ya kangare maka ma'ana falanu walihi ba za mu jibince shi ba mawaddati da ainihin soyayya wa sadaka da kuma ainihin abota in dai ba musulmi ba ne babu ruwanmu da shi ba za mu nuna masa soyayya ba ba za mu yi abota da shi ba Shi ne kalman wani turkumin ya furka. Allahumma ya Allah Iyaka na Abudu kai kaɗai muke bautatawa ba ma bautatawa kowa ko da ma mala'ikan Allah ne ko da ma annabin Allah ne wanda aka aiko shi ba ba ma bautawa kowa tunda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya ce wala kada ba asna fi kulle ummatin rasulan ani ibudullaha Waji ta ne buttagot Allah maɗaukakin sarki ya ce hakika mun aiko wa cikin kowace al'umma mun aiko mata da manzo waɗannan manzanni idan suka zo abin da suke cewa shine ani ibudullah ku bautata wa Allah shi shi kaɗai ɗinsa kwallin kwal Waji ne buttagot ku nisanci bautawa tagutu ko ku nisanci bautatawa shaidanu shine sai malam ya ci gaba da cewa wa natruku mun yakfuruka mukan kyale duk wanda ya kangare maka babu ruwanmu da shi ba za mu nuna masa soyayya ba ba za mu ainihin abota da shi ba Allahumma ya Allah iyaka na abudu kai kaɗai muke bautatawa walaka nusalli haka nan kuma don kai muke yin sallah ku dubi an keɓance sallah baina sa'iril ibadat me yasa saboda girmanta saboda mahimmancinta idan wato mu sani sallah ita ce wato lamba ta biyu ba da shahadataini bayan mutum ya yadda ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadun rasulullah abu na biyu shine as-sala ita ce sallah sannan kuma malam ya ce wa nasjidu haka nan kuma kai don kai kadai muke yi yin sujuda muke ɗaura goshinmu da hancinmu da tafufukanmu, da gwiwoyinmu da kuma kan yatsunmu wa ilaika nas'a don wato muna yin tafiya domin ɗa'arka muna tafiya domin ɗa'arka hakanan kuma malam ya ce wa na hafidu kalma ta na hafidu abinda yake nufi da na hafidu <clears throat> shine ma'anansa shine muna kwaɗayi muna fata narju rahamataka ƙaunar rahamarka wana hafu azabaka muna tsoron azabarka aljidda wannan azaba taka wacce take da radadi wacce take da zafi inna azabaka lalle azabarka ya Allah bil kafirina wato ga kafirai mulhikun kalma ta mulhik wasu malamai sun fassara shi da cewa sabitun ma'anar tabbatacce ne wasu kuma mulhikun suka ce mai ruskuwa ne ma'ana lahik malam ya ce walkunutu shi dai alkunutu la ya kunu ba a inta illa fi subuhi sai dai a cikin sallan asubahi khasatan a keɓe ba a yi a sauran salloli a mazhabar mu ta malikiya wa yakunu nan kuma ana yin alkunutu ne kablar ruku'i kafin a yi ruku'i wa huwa sirrun sannan kuma ana yin alkunutu ne a boye wa tashahudu da kuma karatun tahiya wanda a nan za mu kwana sai a darasinmu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu yi tarayya a cikin lada abinda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓen harce muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana domin shi mai yafiya ne Allah ka biya bukatunmu da kuma bukatun masu neman addu'a gare mu ya Allah ka warware mana ilahirin matsalolinmu subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka